فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga iko nai da kaddarawa sai ya kawo mu wannan rana ta sha tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu taya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da hudu ga watan shidda mai lahiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci mai albarka na samsan inda babban malamin mu al-doktor jabir sani mai hulaki gabatar da darasi na alkur'ani mai girma a kowace rana ta ranakun wannan wata na ramadana mai albarka yau ya sai wani wuri kai ziyara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana muwafaka ya shige mana gaba a jiya mala ya ce an kwana a aya ta 63 a wannan sura mai albarka suratu maryam yau kuma za a tashi a aya ta 64 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا malam yake cewa walamma zakara ta'ala annahu yarisul arda lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa wato shi yake gane kasa gaba ɗaya wa man alaiha da kuma wanda asama hasan wa zakara aidan ya ambata mana kuma ba'da akhbari man kana alaiha wato tashin labarin wa'anda suka kasance a bayan kasa wa kaifa ashu hum wa dhurriyyatihim fiha da kuma yadda suka rayu wato a cikin ita wannan ƙasa da kuma abun nan zara'a بالدعوة إليه تعالى وأتوب أبن للشاهي كرا زواج الله سبحانه وتعالى ثم خلق من بعد فيها من ضيق العبادة sannan kuma bayan wa'yantar sai aka ambata mana da aka kawo a bayan kasa, wayar da suka wato abin nan Ko zartar da ibada kai mata yadda suka dama daga ciki akwai yahudu da nasara kuma yadda mana ya ambata a ثمن ah, ah, in taɓala bin kalami ilan samai sannan daga nan wato sai Allah maɗaukakin sarki ya cira ta da mu wato ga magana zuwa sama wa ahliha da kuma wayanda a cikin ta fa qala Allah madaukakin sarki yake cewa taqulul mala'ikatu mala'iku suna cewa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik wato ba mu abun nan dakatar da saukowa kasa ba kawai illa bi amri rabbik wato sai da umarnin ubangijinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lahu ma baina na, Allah madaukakin sarki shi yake da wato mallakan abinda aka gaba gare mu baki daya ai amama na min kuburin sama'i wal ardi wato abin da yake gaban mu na al'amuran sama da kuma kasa baki daya az-zahira suke na bayyana wa ma khalfana da kuma abinda abbayan mu mimma lam yasil ilayhi daga cikin abin da ilimin mu bai kai gare shi ba min umuri al-ghaib na lamurran gaibi allati matsala'ana alaiha wa inda mu yi tsinkaya a kan su ba wa ma baina zalika da kuma abin da askalin wannan min al-umuri allati arafnaha na al'amuran da muka sani waje hinnal hikimata fiha wato kuka jahilci hikimar da akwai cikin ai lahu mulku zalika jami'u Allah madaukakin sarki shi yake da wato mallakar wannan gaba ɗai wa maka kana rabbuka nasiya Allah madaukakin sarki yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijin ka bai kasance wanda aka mantawa da shi ba malai wannan nasiya fa'il bi ma'anan maf'ul ai la yunsa ta'ala wa ba amanci Allah madaukakin sarki lima yadullu ala wujudi ta'ala saboda abubuwan da ka nuna cewa Allah madaukakin sarki wato sabani ne babu shirka a kan wannan min athar sun'ihi na alamomin ayyuka ne wa kamal sultatihi da kuma cikar iko ne ala kulli shay'in bisa ga dukkan komai wa kullu shay'in wato dukkan komai yantiqu bi dhikrihi yana kurci da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbihu da kuma salkaci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wataran ya ce ga Jibril ma yamna'uka an tazurana na kama kamata me ya hade ka wato ka ziyarce mu fiye da yadda muka biyar kanmu ba nuka da sauki ga yanzu an taulo lokaci ba ka ba sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita wannan aya wa ma na illa bi amri rabbi wato mu zamo muna sauka a bayan ƙasa ba sai da umarnin ubangijinka ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam an samu kauli wato daga mujahid wanda yake cewa jibrilu ya kwan wato kwana goma sha biyu bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai kauli kuma daga ikrama wato wanda yake cewa wato ya kwana kusan kwana arba'in bai zo ba akwai kuma wani kauli wanda suke cewa wato ya kwana kwana goma sha biyar wato bai zo ba wannan ya faru saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka ambata muna a baya na abinda wato ya alƙawanta na labarin ashabul kahf da kuma wato zulkarnai da kuma abu lokacin da aka tambaye shi akan wayannan abubuwa sai ya kuɗi cewa a dakata labari zai to Allah madaukakin sarki wato wani bawa ne yana iya jarraba shi don ya gani wato ya ce ai a wannan lokacin da aka samu wannan jinkiri tsakanin abun nan zuwa jibril zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin aka saukar da wato ita wannan aya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi wato mu kasance muna saukowa a bayan ƙasa ba sai da umarnin ubangijin ka kawai domin wannan illa suna cewa ta hasarci ba mu saukowa illa da umurnin ubangijinka kawai shi kadai zai samu nan da Allah madaukakin sarki yake cewa lahu ma baina aidina wato Allah shi ke da mallaka abin da mu akwai suka fassara shi wato abin da aka nuni da lahu ma baina aidina Allah shi yake da mallaka wato abin da gare mu sai sun ka fassara shi wato min tuhuri duniya na al'amuran duniya haka nan da aka ce wato wa ma falfana shi kuma wato akwai wayanda suka fassara shi da cewa abinda aka muni da shi wato na al'amuran lahira sannan wa ma baina zalik da Allah madaukakin sarki ya ambata suka ce wato nan ana nunin bainan nafkatayn wato tsakanin abun nan ta ta farko da kuma wato cuta ta daga cikin masu wannan ra'ayi akwai abul aliya akwai mujahid akwai ikrama akwai sa'id ibn jubair akwai kuma qatada Allah ya kara musu yarda to kuma rahimahullah sannan da Allah madaukakin sarki yace wa ma kana rabbuka nasiya wato ubangijin ka bai kasance wanda aka mantawa da shi ba wato mujahid ya fassara shi da cewa abinda aka nufi wato manasi manasi karabbu rabbu ubangijin ka wato bai mance da kai ba shi haka ya fassara shi suka ce wannan kaulin nawa ma kana rabbuka nasiya yana daidai da maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله مدعوك كم سركيك سوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إن أرمت وادها والليل إذا سجى لكم فتن فتنزيني Ba wadda aka rufu ubangijin ka bai yi abin nan ban kwana da kai ba wa ma kala kuma bai tafi ka ba kuma cewa sunan wa ma kana rabbuka nasiya daidai yake da wato ita wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa rabbus samawati wal ard wato nan rabbu suna cewa ah, rabbus samawati wal ard wato suna cewa wannan kabar ne na mubtada ma'zuf abinda aka zaki wato huwa sai zan huwa rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai bakwai kuma shine ubangijin wato kasai bakwai wa ma bainahuma da kuma abinda aka tsakani ai kullu ma fis samawati wa ma fil ardi dukkanin wato abun da yake a cikin ƙasa gaba da kuma abin da yake sama gaba ɗai wa ma bainahuma da abin da a tsakanin abidu ta'ala dukkanin su wato bayina na Allah subhanahu wa ta'ala walaysa lahu fiha subhanahu walaysa lahu fiha ibnun Allah baya da da tunda in mun kadiba wato surat baki sai wasu tana magana abin da ya shafi wasu sabunta duk inda aka yi to ana jin kawawa wasu kana jin ana magana sabunta da da duk aka sani shi aka magana a wala sharif haka Allah madaukakin sarki wato bai da abokin tarayya fa'bud Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ka bauta mai wasabir li ibadati kuma ka yi hankuri wato wajen ibada saboda dukkanin ayyukan ibada wato babu wanda yake da sauki za su ganin abubuwa na da dole idan kana son cin nasara sai ka tashi ka motsa jiki ai isbir alaiha Allah ya ce ka yi hankuri akan su Wannan nazzihu ka في ubangijinka شيء kulli shay'in wato a cikin komai wa sifatihi da sifofi ne da kuma sunayen subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar maka cewa wato na sunaye babu ruwanka da wani bincike akan su ka tabbatar da su abin da ya kore maka ne su sai ka kore ne shi hal ta'lamu lahu taliya kai tun daga kake ka taba jin wanda aka ce ma Allah saboda duk iskancin kayaran duniya gaba ɗai duk abin da suka yi wato a duniya baka taɓa yin wanda aka ce ma Allah ba sai dai wanda zai ɗan rabawa ya yi wani abu na daban amma babu wanda ka kuskura wato ya ambaci kai ne da wannan a wata abin nan da wannan suna ai man yushariku wanda ka tarayya da shi fitness wato ga wannan suna wa yastahiqu ya zan yana cancanta ayyukan ma ilahan wato a ambace shi a jin bauta aw ahadan summiya billahi ko kuma wani wanda an ka ambata da wannan suna ka taba ji kaga an sa baka taba ji ba fa innal mushrikeena ma la yati tu haqiqa mushrikai wa in sun musanama ilahan dukka wato sun ambaci guma su wato da wannan sunan na abun nan abin bauta lam yusammu wallahu babu wanda ya taba ce hukunci ne wato Allah duk sai dai su dan karkata ta wani bangare amma ba za ka ga sun hito ta wannan wato sun ambaci sai daga cikin gumakan su da wannan sunan Allah ba wazalika ba da yace wannan libuhuri ahadiyatihi saboda wato bayyana tsayantaka Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala zatuhu anil mumasala wato zatin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka daga amisal tashi wato daga wani abin bauta malaki wa idza sahha idan ya inganta Allah ahada mithlahu wato babu wani wanda yake kwatankwacin Allah subhanahu wata'ala lam yakun buddun min at-taslim li amri idan babu makawa ga miƙa wato wuya ga al'amarin Allah subhanahu wata'ala domin dama abin da aka nuni da wato kalman muslim wato wanda ya mika wuya babu wani abu da za ka yi sai wanda Allah madaukakin sarki ya baka duk wani abu da ya umurce ka shi za ka aikata duk wani abu da ya hane ka to idan ka karfa wannan sunan wato dole ka nisance shi ka hana kanka ga aiwatar da shi walistigal da kuma shagaltuwa bi ibadatihi wato dawa Allah subhanahu wa ta'ala ibada والاستبار ده كما حنقولي على فشاك هاواتو حكم وحلسو وحلسن اتوانيك بالد ده نعم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحصرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا قالت ومن العبادة له تعالى ما توقيت بسكن عباد وجن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالبعد قالت إيمان لتاجم القيامة duk da wato baka gani ba kawai ka mika ka wuya ka yadda cewa lalle za a tashi kiyama ba'da al-maut wato bayan mutuwa lil ardi wato dan gitta al-umma ai ma kowa ne tashi ga abin da ya aikata wal jazai da kuma sakamako wato kowa ya abun nan ya girbi abin da ya shukka yana daga cikin imani wato mutum ya tabbatar da wato babu makawa akan za a tashi kiyama Allah madaukakin sarki yake cewa waya yaqulul insani wato mutum yana cewa malaki cewa nan ana nufin al-kafir wato kafi a idza ma mitu yanzu idan min mutu wato min riga aka sani cikin kabari aka dau dogon lokaci ne rudud dike yanzu za a tayar da ni shine a idza ma mitu yana tambaya idan wato min mutu la sawfa ukhraju hayya da sannu wato za'a a tayar da ni ina raye min al-qabr wato a cikin kabari kama ya Muhammad kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa saboda yana ganin shi kamar ba gaskiya na ba wato tatsuniya ta abinda Annabi kamar kamar wasan yara ta kika aikatawa bal istibham malaki wannan tambaya bi ma'anan nafai wato tana da ma'anar korewa abin da ya sani ai uku ya ba'da al-maut wato ba za a rayar da ni ba bayan na mutu shi haka kawai wato ya take kai. saboda haka wato ka kudurta a rayuwarka wato ka lalle ba za ta tafi kiyama ba to ba dabi'a ba ce ta musulmai wato dabi'a ce ta wayanda suke kafirai Allah ya ce wannan wasa ta shiga ciki ne awala yadhkuru al-insan Allah yake to shi wato mutum bai tunawa anna khalaqnahu min qabl wato mun halitte shi gabanin wannan lokaci shi bai tuna wato an yi lokacin da babu shi yanzu kuma aka zo ga shi mun halitta shi ai ya dan girma ya ya kai dan wata mata sawwata wanda zai ganin wato shi ya ya hi karin ubangiji subhanahu wataala walam yaku shay'a wato bayan bai zamo komai ba fayastadillu bil ibtida'i sai kawai dalili da sadda wato aka fare shi alal i'adatu wato akan dawowa ai halitta ka wato shi ya koya sama sama ga amayar da kai shi na a waje a wani wuri Allah yake cewa wa qala allazina kafaru hal nadullukum Allah yake cewa wa qala allazina kafaru wa'anda suka kafirta suka ce hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum ba to mu nuna muku wani mutum yunabbi'ukum wanda ka ba ku labari izamu muzqitum wai idan wato aka hincike ku aka abun nan rubutsike ku ga baki daya kullamu mustaqil dukkanin wato rubutsikewa innakum lafi khalqin jadid wai ya ki za a sake mayar dan muku wata rayuwa sabuwa kuna son in nuna muku shi wanda ka faɗin wagga magana kaga shi ma yana ganin wannan ba gaskiya na ba aftara ala Allah kajiban shin ko dai ya kirkiro ma Allah kariya ne kawai ya ba an bihi jinna wato ko kuma mahaukaci na kaga duk wannan abu ne wanda suka tiffanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi saboda ni saboda ya mutu abinda wato rayukan su ba su da wani abu na wanda ya fadi wanda rayukan suka so to za su yi na'am da shi amma wannan tun da abu ne wanda rayukan su ba su da shi to za su siffanta shi da ƙarya su kuma siffanta shi wato da hauka wal iyadu billah bal allazina la yu'minuna bil akhirati Allah madaukakin sarki yake cewa hakika wato wayanda ba su yi imani da takin alkiyama ba fil azabi Allah yake tabbas wato suna cikin azaba wasdalalil ba'id da kuma wato kasa wadda take mai nisa zaka ji yanzu wato ko cikin irin jahilan musulmi ba wai waɗanda suke kafirai ba waɗanda suke kafirai an san matsayin su zaka ji wato ko cikin jahilan musulmai akwai wanda za za za su suna cewa wato kai dai Allah ne ya sauka ai duk wanda ya mutu wato alkiyama ta tashi gare ai wannan duk wasu abubuwa na da aka cewa za a tashi kiyama wato labari na dai akai ai da ka mutu shi shikenan wato kai ka kare kai sai ya zo ya tabbatar da wannan abun gaskiya ne a wani waje Allah madaukakin sarki yake cewa وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا سكتي أإذا كنا عظاما wai yanzu idan muka kasance kassa bayan wato ممتاني منا muna an yi muna an kyautata muna wato halittar mu muna motsi muna abubuwan da muka so bayan an kashe mu an samu cikin ƙasa wato mun koma ƙasa rubutugaggi kuma za a ce wai a sake tayar da mu shine wato a'iza kunna izaman idan muka kasance ƙasa wa rukatan wa'anda suka wato rubutugaggu za a inna la na khalqan jadida za a sake rayar da mu akan wata wato rayuwa wacce take sabuwa suna ganin wato dunni duk abin da suka gani wato wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato labari na ba abu ne wato wanda zai tabbata ba to shine anan Allah madaukakin sarki yake cewa awala yazkurul insanu shin wai shi mutum bai tunawa domin wannan alif da lam girakin cin wato ta haɗa kowa kamar yadda wasu suke kawowa shine bai tunawa anna khalaqnahu min qabl mun halicce shi wato gabanin haka walam yaku shay'a bai zaman komai ba bayan babu shi babu labari ne mun halatta shi bai abun nan wato bai zama komai ba fayastadillu bil ibtida'i sai ya kafa dalili wato da fara shi alal i'adatu wato akan abun nan akan mayar da shi ai halitta halitta shi wato shi yake da wuya ba mayar da shi ba shine Allah madaukakin sarki yake cewa hal ata ala al insani hin min al rahmanir rahim hal ata ala من السهل لم يكن شيئا مذكورا التي هل أتى على الإنسان حقيقة وتوياه ممثل wato hal nan suna cewa tana da ma'ana kat kat ata ala al hakika wato ya zo mutum wasu suna fassarawa adam shi aka bi wato anan khibun min al-dahar wato wani abun nan lokaci mai tsawo suna cewa wato nan wasu suna fassarawa arba'ina sana wato bayan an mulmula shi yana laka an bashi haka nan sai da yake shekara arba'in wato kanan a miki abun nan kanan a miki wato sheda wasu kuma suna cewa a'a wato kawai nan abun da aka muni wato muddatun min alhamdi wato abun nan a hakika wato labari ya zo ma adam abun nan qad ata alal insani ne min ad-dahr hakika wato lokaci ya zo ma dan adam lam yaku shay'an madhura wanda bai kasance ko abin ambato ba tun da lokacin da kana cikin cikin mahaifiyarka ai ba kowa kake ba kuma baka san abin da ake cikin ruwa kwata kwata saboda haka bai kamata bayan an yi babu ka ba kuma kai kai ma ka san an yi sadda babu ka yanzu don ka tsoho ka ga ka dan abun ga yanzu za ka yi mujadala da ubangiji kamata yayi wato ka miƙa wuya shine Allah yake cewa ai haƙiƙa labari ya zo ma dan adam bayan bai zama komai ba yanzu har yana ganin wato ya zama wani abu shine Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa wa zaraba lana matalan wa lam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa zaraba lana matalan wa nasiya khalqahu قال من يحيي العظام وهي رميم الله madaukakin sarki yake cewa awalam yara al shin wai mutum bai gani ba anna khalaqana min nutfatin wato mun halitta shi da tigon mani wanda wasu ma ka ganin wato abun nan najasa ne kamar mazhabin malikiya suna ganin najasa ne Allah ce to mutum bai ganin jamani wato mun ka halitta shi fa'iza fa'iza huwa hasimun mubin wato sai gashi mai hukuma wadda take bayyananniya wa daraba lana masalan Allah ya ce wato hayya kai ga buga mana misali wa nasiya khalqa kuma ya manta wato asalin yadda aka halitta shi قال من يبين عظام وهي رهيب فتهيا كيك تنبيا وكرايتا قصة باين سنزمر بسجوك وانيل إذي ساك رايت بسجوكوم آيات بسجوك الله قل إن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Wani Allah ya ce ga ya mai bai sani ba wato yuhyi allazi an awwala marra wato yuhyi allazi an sha'aha awwala marra wato wanda ya kago su bayan babu su to shi zai sake wato mayar da su wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah ga duk halittu wato masani na babu wani abu da bai sani ba a bayan kasa Allah yake cewa fawarat bika wato na rantse da ubangijinka kaga wannan girmamawa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la nahshurannahum Allah wallahi za mu tayar da su ai ba'd wa'anda ka mutunta jin alkiyama ce lalle ba za a tashi kiyama ba Allah yake to lalle mu ko za mu tayar da su mu gwada musu ba kowa suke ba wato mu an wani abu washayatin da kuma wato shedannun wayanda wato ka kama musu wajen kafin Allah da hito na hito da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake tare za mu kayar da su jama'u kullum minhum wa shaytanihi sittila wato mala yace anan abin da aka nuhi wato za a hada kowane su da shaytani ne wato a cikin sarka guda a daure su wato waje daya thumma la nukhbirannahu Allah ce sannan mu halarto da su haula jahannama wato mu kawo su gehen wutar jahannama kisiya wato suna kukurbane za a kawo su wato gehen wutar jahannama a jajjera su wato a a'aje su kafin a abun nan kafin a jefa su wato cikin wuta bayan wannan Allah yake cewa thumma anna min kulli shi'atin wato sannan mu ciro mu tsatsabo a cikin kowace kungiya ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman kitiya wato wanda yake tsaurin kai da tangara da rashin mutunci ga Allah subhanahu wa ta'ala su yanzu ba maganar bincike za a yi musu ba kawai jewa su kai cikin wuta za a yi duk wanda yake ru'a na kahir su lokacin da aka kawo kayarai aka za su je wutar jahannama za a tsoko duk waɗanda suke shugabannin su gaba ɗaya sai a tsunduma zuwa cikin abun nan cikin wuta gaba ɗaya a ƙare da abun nan a ƙare da matsalar ثم لنحن Alamu, بالذين هم أولى بها سوريا Allah ce sannan mu ne matukan ga waɗanda suka hikkantanta mu ƙona su da wutar jahannam kaga akwai hadarin gaske wato ga kahin a ce ka mutu wato kana kahin akwai hadari ba san karamin hadari amma zaka ga duk da wannan duk wannan karantarwa da alqur'ani kai muna zaka ga zaka samu maciya abun nan mafi yawa daga cikin musulmai wato suna aikata shirka wasu ba su matan suna aikata shirka kuma shirkan nan da zarar kana aikata ta an ka karɓi rayuwarka kana a kanta shi an ƙare da kai da kai da fir'auna tare za ku tabbata da yadda ba zai hita ba kai ma haka ba za ku hita ba kuma kila ma shirkar kada kai shirkar kada kai wato ba kama amfana ba irin yadda fir'auna ya amfana saboda shi ya yi ta'addanci ne nan duniya ya ce shi a Allah shi akaza shi akaza kuma an ba shi goyon baya amma kai kila saboda kana takarar kansila za ka je kai kai don ka samu kansila ka mutu kai wani wani abun da bai kai ya kawo ba wani kuma kawai wato ya ga dan uwa ne wanda suka taso wato kila ajin su guda primary har secondary kila har sun kai jami'a suna tare sai ya ga yayi kuɗi shi kuma bai yi kuɗi ba saboda haka sai an kace mai ga wasu hanyoyi da za a yi ayi kuɗi sai ya je kawai ya aikata ya kila bai ma samu kuɗin ba yau kaga dole mu yi ƙoƙarin wato kullum mu yi ƙoƙarin kariya ga imanin mu kada mu shiga cikin waɗannan mutanen da aka ambata mana yanzu ku kila sun yi wata sharholiya a nan duniya kai kuma baka samu yanta ba kuma ka shiga da su to abin nan ka tabbata da su cikin wuta kaga hasara ta yawa na'am wa in min منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله مدوكاكين سركي وكم منكم إلا واردها فتباب وندك فيكم كفاتي سيادي akan wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wato wannan ya kasance wajibi ga ubangijinka wato maqdiya hukunci na wanda yake tabbatacce babu kofanto akan wannan saboda haka kaga wato wannan shi kadai in an ka cire wannan labarin tajin alkiyama an ka cire labarin zaman kabari wannan sallar da ra'i kai ya kamata a ce ya baka tsoro da kokarin kariyar kanka da duk abin da zai jewa ka a cikin a cikin abin nan a cikin wuta yan aljanna a wasu akawalu da malamai ka kawowa ku Allah zai yi musu kariya a nan da yake cewa summa nunajjil ladina takaw sannan mu tsere da wato waɗanda suka ji tsoron Allah shine ittaqaw shirka waɗanda suka kare kansu daga shirka wal kufra da kuma wato kafirci wato bi uburihim da tsallakewa alamatan a akan wato abun nan shi salatin na wato suna talun falun wa nazaru zalimin Allah ce sai mu bar azzalumai waɗanda suka yi shirka fiha a wannan wurin fiya wato suna gurbaye yan aljanna wayanda Allah madaukakin sarki yawa muwafaka insha Allah muna ci bayan wato har sun shiga sun huta sun dau dogon lokaci za su yi tambaya wa junansu wai ba an ce wato akwai sallaka abun nan wutar jahannama ba sai a ce musu ai ku kun biyo sama gare ta wannan lokacin Allah ya rike zahin ta kwata kwata wato ba za ku ci Abdullahi ibn Rawaha ɗaya daga cikin wato shugabanni wata rana yana kwance akan wato abun nan kinan mata tai sai kawai ya fashe da kuka ita ma lokacin da ya fashe da kuka wato ita ma sai sai ta fashe da kuka lokacin da yadda ta fashe da kuka sai ya tambaya ta wato ni abun da ya sake kuka sai ta ce wallahi ban sani ba illa na ga ka hoce da kuka wannan shi ne ka wato ni ma na fashe da kuka sai yake ce mata ni kuma babu abin da ya sani kuka sai maganar Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan shi abin da ni suna da shi yadda kuka ban sani ba ko zan samu tsira ko ba zan samu tsira ba Kare saboda su in ka rayuwar magabata kullum babu wani abu da aka gaba gare su wato sai aljanna kawai ya fashe da kuka akan tunawa da wannan Ko kai sai kai sai ka auna kanka yanzu ka auna kanka duk cikin abubuwan da aka karanta maka na alqur'ani da tarihin magabata da sauransu da sauransu wato yoshi na ka taba tuna wata aya ta alqur'ani kan kwace da kuka wato sai ka gwada kanka akan wannan Kanisa nisa baki da shekarun da gare ka shekara ashirin da biyar ko talatin ko arba'in wato ka karga ka gani ka tuntuno akwai wani lokaci da haka ta kasance gare ka in ba ta kasance gare ka ba sai ka yi ƙoƙarin mai da hankali ko Allah zai sa cikin waɗanda za ku razana sosai ya zan kullum wato wannan shine gaba gare ka annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wato yana a abun nan dakin hafsa wato yake cewa duk wanda wato ya je badar da wanda ya halarci hudaybiya wato ba zai shiga wuta ba sai ta ce mai ai Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya sai yi maza ya ce mata summa nunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimin fi hadi wanda ya kawo dalili kai tsaye ya tsaya lafiya akwai wani hadisi na Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda wato ya haifi ƴaƴa guda uku wato ba zai wuta ba za ta shaye shi ba sai daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa illa tahillatal qatl wato sai wannan magana ta ta Allah madaukakin sarki wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatamun maqdiya wato in ba don wannan ba da su kwata kwata ma wato babu abin nan babu inda za su za su samu alaka da jahannama shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu yake cewa wato wasiratu mansubun alamatin jahannama shi sirati wato za a kawa shi karkashin jahannama haka za a kawa shi dan abin da an matan wato a larabci bai to zai zan ga ita jahannama nan shi kuma wato za a aza shi shi talatin za a aza shi abun nan za a aza shi sama yake cewa wato wa huwa jisr wato wata gada ta wadda an ka aza wato allazi bainal jannati wan nar wadda take wato tsakanin wuta da aljanna a wannan wurin yake yake cewa ya murrun nasu alaihi ala qadari a'malihim mutane na tsallaka sirai wato gwargwadon ayyukan kowa zai tsallaka sirati gwargwadon wato aiki ne fa minhum man kalam kalamil basar ibnu taymiya yake cewa cikin mutane akwai wanda ka wuce sirati kamar tsaftawa ce shi ya wuce kaga shi wato na ɗaya wanda shi tsattawa kira ya tsallake wato har ya ta san ma aljanna wa minhum yake cewa daga cikin su wato man yamurru kalbarki akwai shi kuma wanda ka wucewa wato kamar walƙiya a ce kaga tsaftawan idanu yayi wato walƙiya sauri kaga wanda wato zai abin nan wuce kamar walƙiya to yana gaba wanda zai wucewa wato kamar abin nan kamar tsaftawan jira to yana gaba ga wanda zai wucewa kamar walƙiya wannan shi'a wanda adda abun nan matsayi na biyu sannan ibn taymiya yake cewa wa minhum man yamurru daga cikin mutane akwai wanda zai wucewa wato kamar iska ai ga shi ma iska akwai sauri gare shi don da yanzu misali idan kana kan titin can haccin ki iska ila in ka notar da kanka ko da kaka tayar da shi ya maka to amma duk da haka nan wato wanda zai wuce sirati kamar iska shi yake da wato matsayi na uku sannan yake cewa wa minhum man yamurru kal farsil jawad cikin su wato akwai wanda zai tsallakewa kamar kirgan garman doki wato doki wanda ya ya koshi an yi miki training irin yadda ya kaucewa shau babu tsayawa yace to cikin mutane akwai wanda wato zai wuce zai wuce ta haka wa minhum yake cewa daga cikin su hawa yau akwai manya murdu wanda yake shudawa karkadin ibil wato kamar abun nan kamar raƙumi kaga ai raƙumi bai saurin doki ba shi kuma shi yake da wato abun nan matsayi na gaba sannan yake cewa wa minhum man ya'du adawat akwai kuma wanda zai wuce da gudu kamar wato mutum wanda yake mai gudu akwai wanda zai wucewa wato kuma haka sannan yake cewa wa minhum man yaman yamshi mashiyan daga cikin su akwai wanda zai wucewa da tafiya kaga dai abu ya fara nisa wa minhum yake cewa daga cikin su akwai man yazhabu zahaban akwai wanda wato zai tsallakewa abin nan mazauni ne shi yana jan jiki haka zai tsallake kaga shi ma dai in dai ya samu tsallakewa ya ci nasara Allah ka sa muna cikin wato tun na harkun da mu kamar tsaftawa kira eh. sannan yake cewa wa minhum man yaqat man yuqtab cikin su wato akwai wanda aka tarcewa wayul qadi jahannama Allah ka saka mu cikin wayan sannan yake cewa fa innal jisra ita wato wannan gadar da aka abun nan aka haka yake cewa wato alaihi kalali gut wato akwai wasu abubuwa hakan ga kamar laujuna wannan je ina ganin ai an san lauje ko to akwai wayanda za su wuce wato abun nan shi gehen sarahin wato akwai wasu abubuwa wayanda an ka giggita miki kalali wato kamar laujuna wayannan laujunan aikin su da ikun nasa bi a'malihim wato za su tafka mutane su jewa su cikin wuta da ayyukan Allah ya muna kariya ku kaga wannan ko shi ɗaya an ka ce wato shi aka gaba gare ka wato yana da kyau a ce ka mayar da hankali ta yadda za ka ci nasarar waɗanda abubuwan Allah ka kare muna taimako Allah madaukakin sarki yake cewa thumma nunajjil ladina taqaw sannan wato mu tseratar da wayanda suka ji tsoron Allah shine wato wayanda suka yi kariyar kansu daga shirka dan ki saka ganin kullun duk wanda ahli sunna ta tace babu wani abu na farko da aka gaba gare wanda yake yaki da shi kamar shirka saboda duk sauran zunubai wato kasu suke da shirka dai idan dai dan abun da da ka mutu kana yin shi kenan babu wani labari kai an kare da matsalarka Allah yake wala zaru zalimin zamu bar wato azzalumai wato kukurbane a wannan gure sannan Allah yake cewa wa idza tutla wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين su مقاما وأحسن Aya وإذا تتلى عليهم آياتنا التي إذن أكثرن تامس آيوهم wato mummunai da kuma waɗanda suke kishiyoyin su ne kafirai qala allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta suke, ce lil ladina amanu ga waɗanda suke wato masu imani ayyul fariqain khairun wato cikin mu wane ne mafi alheri maqaman wato ga matsayi da mu da ku wane ne ya ci wato gida mai kyau wane ne ya ci mota mai kyau wane ne ya ci sutura mai kyau wa ahsanu nabiyya sannan wane ne wato yake abun nan mafi kyawun majalisa wurin zama da ku da ku wato wane ne ya ci wannan haka za ku kore musu wato wayannan tambayoyi shine a wani wuri Allah yake cewa zuyina lillazina kafaru hayatu dunya wa yaskharuna min alladina amanu walladina taqaw فوقهم يوم alqiyamah والله يرزق من يشاء بغير حساب الله مدوكاكين سركي yake cewa zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya Allah yake wato an kawata makahirai rayuwar duniya saboda su kisa dai gare babu wani abu wanda ka damun su dare da rana bancin wato duniya Allah ce an kawata musu wa yaskharuna min alladhina amanu suna istihza'i wato ga wayanda suka masu imani shine wato wa yaskharuna min alladhina amanu suna ga wayanda suka masu imani wallazina taqaw Allah ce wayanda suka ji tsoron Allah wato suka kare kansu daga shirka da kafirci fawqahum yawm al-qiyama wato suna saman su a ranar kiyama rannan su awwayen da za su yi musu dariya nan kila wato kana ka'idi, kana da kuɗi musulmai bai da kana jin daɗi kana sharholiya shi kuma yana ta ibada duk inda aka wani aikin ibada yana ta, koran nan shi zai yi maka dariya kai za ka yi kukan da baka taba yi ba Allah yake cewa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana azurta wanda yake so wato babu wani bincike kawai zai ba shi abin da ya ga dama a wani waje Allah yake cewa wala da fir'aun wala da fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ قَالَ تَعَالَى أَلَّا مَدَوْكَكِ السَّرْكِي يَكِسِيوَا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قومه فَأَدُوا فِرْعَوْنَ يَا إِكْرَى أَتِكِنْ جَمَأَ يكي يَكِسِيوَا يَا قَوْلِهِ فَأَدُوا يَا كُوْ جَمَأَ السَّرْكِ أَلَيْسَ لِكُلْ wato ba ni adda ba ni ne shugaba ba a nisa da gaba ɗai wa hadhihi al-anhar wa an mu wato gabaki daya tajri min tahti wato suna gudana a karkashina ba ni adda kulawa da su ba ni ka cewa a je a yadda aka ga dama da su afala tubsiruna shin ba ku ganin haka ba ku lura am ana khairun min hada alladhi huwa madin shin bai wannan walakantacce ba wanda ba kowa ba kaga duk wanda yake kai kawai abin da aka bane wato rayuwar duniya ya samu kuɗi ya samu mulki shine kawai abin da aka gaba gare shi Allah madaukakin sarki yake cewa wala yake cewa wala yaqadu kuma bai ma iya bayyana ma mutane magana wato wale ya kamata saboda idan yana magana wato abun nan inniya ya kai ko kuma abun nan ya min baki gare shi bai iya bayyana ma mutane wale ya kamata Allah ya kare mu da tajikun kai na'am وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وَرِئَاءَ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرجا ألا يكي وكم أهلتنا قبلهم من قرن فاتو إدم حسنا دوسم قنا قوة جايية أي أقي كرمونا دقوة وإن سكب باتيس ديوة وإن منك هلكت دسو wato ummatun min al-umamil madiya al'ummomi daga cikin al'ummomin da suka gabata ai mun halakar da su gabanin hum ahsan atakan Allah yake kuma sun fi su wato kayayyakin gida inda su ayin su abin da suka kuri da su to akwai al'ummomin da suka gabace su wato mun halakar da su sun yi su duk abin da wato suka kuzani da shi asasan wato suna cewa wato abin nan kayan daki malan wa mata'an dukiya da kayayyaki wari'iya sannan sun yi su abin kallo riƙiyan wato abin da ya idaye sutura da kujerun da za a sawa cikin gida da gadaje da wasu abubuwa da za a sawa na kawa Allah ya ce ai mun halakar da waɗanda an gabanin kuma duk abin da suka kuzani da shi waɗancan da muka halaka wato sun yi sun yi Allah yake cewa kul wato kace man kana wato duk wanda ya kasance a cikin bata malai yake cewa wannan sharadi ne jawabuhu falyamdud lahu arrahman madda Allah madaukakin sarki zai yalwata miki wato yalwatawa malai yake cewa wato wannan abun nan amrun umurni ne bima'an ma'anar khabar amma yana da ma'anar wato abun nan yana da ma'anar labari hatta idza ra'aw ma yu'aduna wato har sai lokacin da sun kaga abinda an ka alƙawar da musu imma azaba ko dai ya zama azaba wato ya zan za a kake su ko kuma a kakkale su wa imma sa'ata ko kuma alqiyama almustamilatu ala jahannama fa yadkhuluna hawa su sai su shige ta Allah ce fa sayalamuna wannan lokacin za su san man huwa sharrun makanan wato wanda yake mugun wurin zama wa aku tunda kuma ya wato mafi raunin runduna a awanan wato mataimaka wannan lokacin za su gano ahu shin su ne suka fi abin nan wato um, gidaje masu tawo da majalisa anil mu'minina ko kuma wayanda suke mummunai Allah ya ce wa yazibullahu allazina tadaw hakika wato yana tsara ma waɗanda suka nemi shiriya da imani kudan wato shiriya bima yanzilu alaihim da abin da yake sauke musu min al na ayoyi wal baqiyatu salihatu Allah yake cewa wato wanzazzun ayyuka masu kyau iya sa'atu wato sune da'a tabqal sahibiha domin tana wanzuwa ga mai ita khairun inda rabbika wato shine mafi alheri a wajen ubangijinka tawaban wato ga samun lada wa khairul maradda da kuma wato mafi alherin makoma ai da abun nan malaki cewa ai ma yuraddu ilaihi abinda ake mayar da su akai wai yujau wato a mai da su bi khilafi a amalin kafir amma sabanin ayyukan kafirai wal khayriyatu huna alherin da aka ambata anan fi muqabalati qawlihim yana muqabala da zancen su ayyul fariqain khayrun maqaman wa ahsanu nabiyya ay jama'atu wa ahwana wa illa in ba don kawo wannan ba fahum la tawaba lam su ba su da wata lada kai bai da wata lada wa aqibatun kuma karshen su wato la khayra fiha babu alheri wato a cikin sa Allah ya muna kariya ya tsare muna imanin mu ya karfa muna ayyukan mu na ibada gaba ya biya muna bukatun mu na alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada da ni Allah ya yi mini ya yi mana gaba ɗai Allah ya share mana shi a cikin zukatan mu Allah madaukakin sarki ya wa rayuwar mu albarka Allah ya biya muna bukatun mu na alkhairi malam Allah ya kara mu rayuwar shi albarka Allah ya kare shi ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗannan ayyuka da yake gabatarwa na alkhairi Allah ka kara taimako ne ka shi ke musu gaba ka ƙara yi jagora a kowane lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا بمالنا. أيوه في المنبات بمالنا. الله يبارك